Wannan shi ne karon farko da ake samun 'yan takara masu tarin yawa da ke neman shiga fafatawar da za a yi a ranar 21 ga watan Fabrairun gobe a Nijar. da tuni dai jama'a suka fara tofa albarkacin baki akan wannan batu da ake dangantawa da wayewar 'yan ƙasa bayan shekaru 25 na demokradiyya son allah dambaji wani dan gwagwarmaya ne a ƙarƙashin ƙungiyar kaded yau in ka ɗauki ɗan nijar na can ma cikin daji ya fara gane menene turken demokradiyya menene eh, eh, gimshikin demokradiyya ka zaɓi wanda ka yarda da shi wanda ka tabbata zai yin aiki da adalci da ƙasaka in yau ma ka zamanto ka cika abinda doka ta ce in ma ƙauye kake ka san shugaban ƙasa ka kai kandida din kana aikasa to wannan ya kwatanta da 'yan Nijar sun fahimta da menene demokradiya. Masu fashin bakin siyasa na yi wa wannan al'amari fassara da shigar matasa ga dangadan cikin harkokin siyasar kasar ta Nijar wanda a cewar Masa'udu Ibrahim sakamako ne na rarrabuwar kawunan da wasu manyan jam'iyyun siyasa suka fuskanta a shekarun baya-bayan nan. Ragalgaza waɗansu jam'iyyun siyasa da an yi ya kasance kenan an samu waɗansu jam'iyyu da suka bullo. Wayansu ba su taɓa yin takara ba ma sai wannan gamin. wayansu kuma da ke sabbi ne suka girku kuma suka shiga takarar shugaban kasa. yana da kyau a ce an samu 'yan takara da yawa don saboda kada kwarorin mutanen da aka saba ganin shekara da shekaru tun a fara demokrasiya a ce kullum ta Allah su kaɗai ne za su yi mulkin ƙasar nan to lokaci ne wanda yake furucin a samu sauyi a al'amuran siyasar ƙasar nan ta hamu matasa su bullo ko watakila za a samu ci gaba mai dorewa. Sai dai a wannan karan babu 'yar takara mace ko ɗaya daga cikin 'yan takara goma sha shida da ke hangen shugabancin ƙasar Nijar. Saboda haka na tuntuɓi Madam Kako Hajiya Fatima shugabar ƙawancen ƙungiyoyin mata na Kongafen. Kun san kuɗi da ake sanyawa wajen miliyan 20 ake tambaya na takarar shugaban kasa samun wa'annan kuɗin akwai wuya da a same su hujja ta biyu kuma yau kun ga kasar mutan ta Nijar ba mu ce muna cikin matsala amma abin da muke muna ganin Boko Haram yake sa mata ba su iya shiga daji don su nemo wa'annan kurakurai A ranar tara ga watan nan da muke ciki ne ya kamata kotun tsarin mulkin ƙasa ta kammala aikin tantance sunayen 'yan takarar da suka cike sharuɗan shiga wannan zaɓe saboda haka Alhaji Salisu Amadu na ƙungiyar Sovolle Nishar ke kira a yi adalci. Wanda ya rantse da Ƙur'ani ai ka san ba ƙaramin abu ne ba wanda ya zamanto ya san ku Allah ne a gaban shi, Allah ne a bayan shi, Allah ne a daman shi, Allah ne a takumkin shi. Duk abin da kai ga Allah zaka koma. Kenan mun bar abin ga Allah kuma a hannunsu. Daga cikin 'yan takara goma sha shida da za su gwabza a wannan zaɓe hudu ne ake hasashen ƙasashen za su ƙetare siraɗin zagayen farko sun kuma hada da shugaba mai ci isu muhammadu da tsohon shugaban ƙasa muhammad usman da tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasa hamma amadu da ke kulle yanzu haka a gidan yari sai kuma jagoran 'yan adawa sani umaru ko da yake ba mamaki matasa irin su kasun muktar ko ibrahim yakuba su kai gaci sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger